a wannan masallaci namu masjidu sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu ma domin ci gaba da karatunmu na littafin irwa'ul hayam fi ahkamis siya littafin da yake batu akan hukunce-hukunce da matsaloli da falaloli da darajoji na azumi musamman ma kuma azumin watan ramadan wannan zai zo majalisunmu na uku insha Allah a cikin littafin za mu tashi alfaslul khamis saumu ramadan mun ji jiya nau'ukan azumi da ake da su akwai azumin da yake wa mustahabbi ne akwai azumin da yake wajibi sannan wajibin nan yana da sabubba yana iya yiwuwa abin da ya mai da azumi ya zama wajibi shine ganin watan ramadan kamar wanda muke jira insha Allah akwai lokacin da azumi ke zama wajibi ta sanadiyar kasancewar mutum kafara ce ta haukansa kansa kafara ta kisan kai da kuskure ko kafara ta zihari ko kafara ta rantsuwa sannan akwai azumi wanda yake mustahabbi wanda aka so a yi mun ji misalansu sannan kuma akwai azumi wanda haramun nema saban Allah ne yin shi in mutum ya saba ma Allah kamar kamar azumin da mutum ya yi shi don ranar sallah yin azumi ranar sallah haramun ne sabon Allah ne manzon Allah su sama ya haramta yin azumi ranar sallah ranar azumi rana ce ta ci da sha ba rana ba ce ta azumi to duk mun ji wannan a ƙarshe-ƙarshen karatunmu na jiya za mu tashi alfaslul khamisu majalisi na uku saumu ramadan azumin watan ramadan wanda shi ne nake fatan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da rai da lafiya sannan ya ba mu ikon azumtarsa sannan kuma ya ba mu lada na waɗanda suka yi azumin sannan ya sa mu cikin ‘yantattun bayinsa kamar yadda ya alkawari ga waɗanda suka cancanta a cikin bayin nasa muna bara Allah subhanahu wata'ala ya samu a ciki huwa aujabu anwa'is siyami likawnihi rukunan min arkanil islam duka a azumi azumin ramadan shine yafi zama tilas shi yafi zama wajibi saboda kasance wata rukuni daga ci rukunan musulunci azumin watan ramadan rukuni ne daga ci rukunan musulunci kamar yadda muka ji wato ginshiki ne shi in ka jijjige shi to ka jijjige wani ɓangare mai ƙarfi daga cikin ɓangarorin da musulunci yake tsayuwa da su sau da ka gabaki ɗaya azumin wata ramadan shine aujabu siyam shine yafi zama tilas kama ta fil hadisi alladhi sabaqa zikruhu Kamar yadda ya gabata a cikin hadisin da ambatansa ya gabata a baya hadisin sayyiduna Abdullahi ibn umar da yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala hamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salatu wa ita'iz wa saumi ramadana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hujjojin da suka tabbatar da cewa azumi na ramadan shine yafi zama tilas a cikin nau'ukan azumi da ake da su wa tahtahu mabahis a ƙarƙashin wannan fasalin akwai nau'ukan mas'aloli da za a tattauna a kansu ɗaya bayan ɗaya al-mabhasul awwalu mata furiba mas'ala ta farko yaushe aka farlanta azumin ramadan kafin zuwan musulunci laraba basu azumi azumi yana cikin ibadun da laraba basu san su ba kaga saɓanin hajji hajji tsohuwar ibada ce tun kafin zuwa musulunci laraba na irin hajjinsu amma hajijiya suke yi eh, ba hajji ba hajijiya suke yi amma dai sunan shi hajji a wajensu da musulunci ya zo sai ya ce to ga yadda ake yi ya hana yin wasu abu a cikinsa misali suna yin dawafi ba tufafi tsirara suke yin dawafi aka hana manzan sama ya ba da ƙa'ida ya ce wa Allah ya tsufan na al-yawmi bil baiti uryanu daga yau da aka yi fatu makka to ka a sake ganin wani ya zo da tufafi yana zagayen ka'aba aka hana hmm? da in sun gama aikin hajjinsu to ba su shiga gidajensu ta kofa saboda canfi ya ce musu idan suka sake suka shiga ta kofa bayan sun gama aikin hajji to ko dai za su mutu ko kuma har abada ba za su sake aikin hajji ba to idan mutum ya gama aikin hajji ya dawo sai ya haura ta katanga yi eh, haka suke shi ne Allah ce wa atul buyuta min abuwa biya. in kun dawo aikin hajji to ku shiga gidajenku ku ta kofofi ta kofofin gidajen ku ku haura ta katanga to amma shi azumi laraba ba su zan shi ba kwata-kwata to yaushe aka farlanta shi فريب صوم شهر رمضان في السنة الثانية بعد الهجرة أم فرلن تين أزم وتر رمضان الشكرة تبي باي هجرة من زن الله سما دقا مكز ومدينة ألا يا أيكو من زن الله تسلم ألوك تنين دا شكرو أربعين يقواش الشكرو شاء أكو أمكة شاء أكو daga nan sai Allah ya umarce shi cewa ya bar garin makka saboda tsangwama da cuta da hana yada addini da larabawan makka suke yi ya koma madina to shine sai ya koma madina a can madina sai da manzalla sama ya shekara biyu ba a azumi shekarar farko ba a yi azumi ba sai a shekara ta biyu to daga nan ne Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun daga nan ne aka farlanta yin azumi واتبعت shari'atu ثلاث rutabin في تشريعه شرع musulunci saboda ƙwarewa ƙwarewa da kuma Allah da ya saukar da ita shari'a ya san mu bayi to sai da aka bi matakai uku kafin a ce azumi wajibi ne kowa yayi ana tarbiyyar mutane ba lokaci ne aka ce duk ramadan kowa ya azumi ba a sai da aka bi wasu matakai aka bi wasu dabarbaru na lallatar zukatan mutane saboda su saba da wannan sabuwar ibada da yawa ibadin da nake gani da wasu abubuwan da aka haramta yau muna muna a cikin musuluncinmu to sai da aka bi irin waɗannan matakan yanzu misali mutum ya ɗauki haramta shan giya larabawa a wajen su shan giya to yadda kake shan ruwa kake aje ruwa a gidanka kake siyan ruwa a gidanka idan kai bako ka girmama shi da nau'in ruwan da kake ganin babba ne to haka su ma larabawa suke mai giya kafin zuwan musulunci amma sai da aka bi matakai da dabarbaru domin haramta su na ishi ta ce da an haramta giya lokaci ɗaya to da laraba ba za su daina shan giya ba wasu musuluncin ma barin shi za su yi amma sai aka yi talallashinsu ana talallashinsu aka zo aka saukar da aya da take bayani akan cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima suna tambaye ka game da hukuncin giya da caca to kace a cikin giya akwai zinubi sannan akwai wani amfani amma zinubin yafi amfanin yawa sai wasu suka ce abinda zinubin shi yafi yawa fiye da amfaninsa me yasa zamu yi shi sai sun bar shi suka daina shan giya ana nan ana nan ran nan aka yi biki aka yi biki aka sha giya aka sha giya aka sha sai aka zo sallah sai aka tura ɗaya daga cikinsu ya yi sallah kawai yana zuwa sallah sai ya karanta ƙulya a kafiru amma duk sai ya cire lalaɗin Allah ya ce ƙulya ya kafiru na la abudu ma ta abudu wala an abudu na ma abudu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliya din kawai sai ya ce ya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu wa antum abiduna ma a'bud wa ana abidun ma abattum wa antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din to da azana aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara in za ku yi sallah ka ku sha giya to daga nan sai wasu suka suka ce suka ce suka ce ah to abinda zai hana to daga nan wasu suka ce ah abinda zai hana ni yin sallah to ai ni ma na daina shan giya wasu kuma suka ce a ah, to su dai ba za su daina ba tunda Allah bai haramta ba ba za su sha da daddare sai su ta magagin su su ta fagan fagan din suna ɗarkaniyarsu da daddare zuwa asuba ta saki ana nan sai na umar yi addu'a radiyallahu anhu yi addu'a ya ce ya Allah ka saukar mana da hukunci mai warkarwa a game da giya shi ne aka saukar da ya yi hallazi na amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijisun min amali shaitani fajitanibuhu la'allakum tuflihu إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون توشيكنا أكا حرم تشنجيا تو هكا أزمي أكا يبدا متى كيدو من وجبتاش الأولى متى كي نفرقود أكا بنا وجب تأزمي التخيير بين فعله أو تركه aka ba da zaɓi cewa wanda ya ga dama ya yi azumi wanda ya ga dama kai ya yi haka ake da sai ka fito in an ce an ga wata sai ga wani na cin abinci kuma lafiya shi kalaf in ka mishi magana sai ya ce a an ce ne wanda ya ga dama ya yi kamar yanzu misali sallar nafila sallar nafila kafin ai sallar zahar wani raka'a biyu ko ya raka'a hudu shi kuma wani ya ƙi kaga bai da zunubi amma bai da lada saboda wajibi bane to wannan matakin farko a saniya mataki na biyu ijabuhu an wajabta shi aka ce tilas ne kowa yayi lakin idza nama as-sa'imu qabla an yuftira sai dai sai aka zafafa kuma aka ce in ne azumi ya sake bacci qabla an yuftira kafin ya buɗe baki haruma alaihi al'aklu wa shurbu ilal gurubil ƙadili to ba ci ba sha kuma sai wata magarba gobe ba ku gane ba aka ce azumi wajibi ne amma sai aka ce da mutum zai yi kuskure misali sai aka ana sallan magariba magariba ta yi rana ta faɗi shi kuma kawai bacci ya kwashe shi bai farka ba misali sai wajen misali a ce karfe goma to ba shi ba buɗe baki sai kuma gobe so da ka zai yi azumi na awanni ashirin da hudu cif saɓanin kaga duk azumin da muke musamman mu irin wannan yanayin da muke da aljawul mustawi muna da yanayi mu daidaitacciya ce mu nan da muke rayuwa a a yammacin duniya to yanayinmu wezarmu da daidaitacciyar weza ce za ka ga tutari wani zubin azuminmu da muke yi ko dai ya zama rabin ne rabin rana eh, misali kamar yanzu alfijir yana ketowa biyar da wani abu ana yin sallan magriba bakwai saura in kan lissafa awa nawa kake da su sha ɗaya awanni sha ɗaya ne ko da wani abu to idan mutum ya kuskure da magariban nan ta yi yana bacci bai yi buɗe baki ba to sai wata magariba ta gobe kaga awa nawa yake nan kaga awa ashirin da hudu cif ko fiye da haka ba to haka aka yi kaga mutum ba ya yi wasa ba ko ya yi to mataki na biyu kenan wajibi ne yin azumi amma in ka zake kuma baka yi buɗe baki ba a ranar to baka ba buɗe baki in dai bacci ya kwashe ka shi kenan kaga an wajabta amma da tsanani a ciki kuma to sai as-salisatu mataki na uku ijabuhu bi sifatihi allati nu'addihi alaiha al-yawma aka wajabta shi da irin sifar yadda nake yau ya nake yi a yi sahur kafin alfijir ya ketu, in alfijir ya ceto sai mutum ya kama bakinsa ba ci ba sha ba zai buɗe bakinsa ba sai rana ta faɗi to shi ne matakin ƙarshe da aka bi amma matakin farko sai a ce azumi mustahabbi ne in ka ga dama ka yi baka ga dama ba kai mataki na biyu aka ce tilas ne sannan kuma mutum ya kaffa kaffa da buɗe bakin shi kai yi wasa bacci ya kwashe shi bai yi buɗe baki ba in ya bari bacci ya kwashe shi har dare ya yi bai yi buɗe baki ba to ba shi ba buɗe baki sai dai ya jira in Allah ya kai mu gobe kuma ba sahur da wahala to sai mataki na uku na ƙarshe shine wajabta shi da aka yi da irin sifarsa da muke yi a yau mun gode ma Allah yanzu akwai ƙasashen da ba su ganin rana wata shida wata shida ba su ganin rana kamar irin scandinavian countries irin kasashen su holland irin kasar su denmark wata shida ake yi ba a ga rana ba to kaga waɗannan ya hukuncin azumin su yake ya za su yi buɗe baki ya za su yi sahur sannan wani zubin yanayi na canzawa su kuma a wani ɓangaren na duniya su kuma ba a dare rana ƙwal kawai sai ka leƙo ƙarfe biyun dare kawai sai ka ga rana rana na nan kamar ƙarfe biyun zahar to kaga duk Allah subhanahu wata'ala ya halicce su kuma ya aje su a wannan wajen kuma shi ya halitta wannan tsarin to akwai matsalolinsu malamai sun ba su fatawa ga yadda za su riƙa yin buɗe baki ga yadda za su riƙa yin sahur a wuraren da ranar su ba ta faɗuwa a wuraren da kuma rana ba ta fito musu akwai su almabhasu sani mas'ala ta biyu a ƙarƙashin wannan fasalin na azumin watan ramadan shuruɗu wujubihi sharɗan wajabcin azumin ramadan me sharaɗi abin da ake ce ma sharaɗi shine abin da aiki baya yiwuwa sai an samar da shi sai an samar da shi sannan za a yi aiki idan ba a samar da shi ba to aiki bai yi ba misali sallah daga cikin sharɗanta akwai tsarki wanda ya sallah bai da tsarki sallah shi ta yi ba misali sallah ba ta wajaba ba ta zama tilas ga mutum sai idan mutum yana da hankali to me azumi la yakunu as-sawmu wajiban 'ala al-mar'i azumi baya zama tilas akan wani mutum hatta tawaffara fihi harutu har sai idan waɗannan shar sun cika a tare da shi al-awwalu shar'i na farko al-islam ya kasance musulmi kafiri baya ba a wajabta masa azumi ba ko yi aikin banza saboda bayi da imani shi kuma Allah madaukakin sarki sharaɗinsa na karɓan aiki mutum ya zama ya mika wuya ya yadda da shi a matsayin ubangiji wanda shi kadai ya cancanta abauta masa da kafiri zai kwana yana sallah ko ya ta azumi tsawon shekarun da Allah ya halicce shi har ya koma ga Allah to a wajen Allah bai yi sallah ba bai yi azumi ba saboda bai da imani likaunihi asasan fi qabuli amali al-ibadi domin kasancewar imani musulunci a matsayin ginshiki na karban ayyukan bayi duk wanda yake son Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadarsa to sai ya shiga musulunci الثاني نبي البلوغ بلغة فلا يجب الصوم على الصبي dan ƙaramin yaro ba wajibi bane ya azumi sai dai ana umartarsa sa walakin lakin umaru bihi litadribihi ala fi'ilihi sai dai ana umartarsa da ya azumi saboda a masa tarbiyya a masa training ya taso shine tadribi a masa training ya taso kuda ya girma ya saba malamanmu suna cewa wani mai hikima yana cewa yanfa'u al-adabul ahdatha fi sigharin wa laysa yanfa'u inda shaybati al-adabu innal ghusuna idha qawwamtaha atadala i'tadalat wa la yalinu idha wala talinu idha qawwamtaha al-khushbu tarbiyya tana amfana ɗan ƙaramin yaro amma idan mutum ya tsufa sai da ya zama taure tauri kiki sannan ka ce za ka juya shi to ba zai juwo maka ba sai buga maka misali sai ce innal ghusuna idza qawwamta atadalat ai rassa idan suna ɗanyensu, idan kana son kamar ɗasu ka juya su sai su juyu maka amma wala talinu idza qawwamta al khushubu amma katako ya bushe ya zama kamar ka ce za ka tankwara shi to sai dai ya balle ko ka balle ɗayan biyu ne ko ka balle ko ya balle in ka fi shi ƙarfi ka balla shi in ya fi ka ƙarfi ya balla ka ka gani ko to kaga wannan shi ne shi ne wani kuma yake cewa la tasu an adadi sagiri wa in shaka alamat ta'ab wa da'il kabira bi sha'anihi kabira al-kabiru an al kakka sake kai sakaci game da tarbiyyar ɗan ƙaramin yaro ko da yana jin raɗaɗin abin da kake ce masa ya yi nan gaba zai gane soyayya kake mata shi ne ba ma guje ai wa'azin da ba ma guje ya yi ya zo bayan gari ya ga yara suna hawa bishiya suna tumowa daga sama sai su faɗo sai ya shiga gari ya ce ku je ku sa 'ya'yanku kuka kafin su sa ku ni mana to idan suka balle aka kai ku kai za ka yi kuka an ba kai kukan ida ba za ka yi kukan aljihu don kai za ka kai shi wajen ɗauri kuma ba kai ka tura shi ka ce je ya hau bishiyar ba to ana umarta ƙaramin yaro da yin azumi idan zai iya ɗaukar yin azumin sai a ce masa ya yi mun sha faɗa a babi na tarbiyya ba laifi ba ne a bashi ma in ya ce ya yi rabi gobe idan ya zo sai a jona masa ba laifi ba ne a babi na tarbiyya ya yi misali ya ɗau azumi sai a zahar ta yi kyau sai ya karya ko ya sha ruwa ko ya ci abinci to gobe ma in ta tashi a sake tashin shi ya faro daga irin wannan lokacin zai a ce kayi ɗaya yi tarbiyya ake masa ita tarbiyya tana da dabarbaru da yawa sau da dama azumin ba wajibi ba ne a kansa amma ana masa tarbiyya ne saboda ya saba magabata sun kasance idan 'ya'yansu suka kai lokacin da aka ce a yi sallah shekaru bakwai to suna haɗa musu hadda azumi haka al'imam abdulrazak isma'ani ya ruwaito a cikin littafinsa al-musannaf suna umarta 'ya'yansu da cewa su yi azumi idan sun kai lokacin da aka ce su yi sallah shekaru bakwai so daga yaro azumi ba wajibi bane a kansa amma ana umartarsa da yi dan a saba masa hatta idza wajaba alaihi la yas'ubu alaihi har idan azumin ya zama tilas a kansa sai ba zai masa wahala ba kwarai abinda ka saba yi to baya baka wahala yanzu da Allah ya ba su lafiya kuma suke da karfin gwiwa na yin azumi eh, abin nan na yin azumin alhamis da litinin idan ba su yi ba sai su ji kamar ba su da lafiya haka wanda ya saba yin azumuman nan na kwanaki uku a kowane wata ayyamul biyu shi ma inda yi ba sai jibe da lafiya saba yi amma wani aka ce maka ranar da za a ɗau azumin farko din nan to in ka gan shi sai dai Allah Allah shi kyauta asalis sharaɗi na uku da ake buƙatar mutum ya cika kafin azumi ya waje ba a gare shi al'aqlu hankali fala yajibu alal majnun azumi ba wajibi bane ga mahaukaci to ai bai san hukunce hukunce ba bai gane abubuwa ba ya gane abubuwa kage ya zaka kace azumi wajibi ne akan sa hmm da ka azumi ba wajibi bane akan mahaukaci kuma idan ya warke ba za a ce sai ya rama duk wanda bai yi ba a shekarun baya amma wanda malamai suke magana a kansa cewa sai ya rama salloli da duk azumin da bai yi ba shine mutumin da ya ji haukace da gangan irin masu shaye-shayen nan mutum ya je yana shan wani abu da ya ɓata ƙwaƙwalwar shi har ya zama ya mai da kanshi mahaukaci to ya sani duk abin da ya bari na ibada Allah maɗaukakin sarki sai ya tambaye shi a kansa ranar gobe alkiyama in bai biya ba a duniya kaga akwai akwai damuwa so da akwai matsala sosai wanda yana daga cikin matsalolin shaye-shaye Allah shirye mu الرابع نهدو النقاء من دم الحيض والنفاس mata su zama sun tsabtata sun tsarkaka daga jinin biki ko jinin al'ada jinin da suke yi wata-wata ko kuma jinin da suke yi na haihuwa shine jinin biki wanda take cikin jinin al'ada ko take cikin jinin biki ta haihu to ita ba ta azumi ba za ta yi azumi ba sai idan ta gama wannan jinin sai ta rama fala tasumul mar'atul ha'id wan nufata'u matar da take jinin al'ada ko take jinin biki ba za ta yi azumi ba wa inna ma taqdiyani fi ayyamin ukhra sai dai duka su biyun za su rama ne a kwanaki na daban idan aka gama azumi suka zama suna cikin tsafta ba sa cikin jinin to sai su rama abin da suka sha na azumi wannan yana da daga cikin abin da manzo Allah sunne ya ce musu naqisatu dini addinin su tauyayye ne ai wata mata ta tambayi manzon Allah su suka ce ta ce ya ma'aikin Allah fa kaifa nuqsanu diniha ya ma'aikin Allah ya za a ce mace addinin ta rabe ne tauyayye ne sai ce alaysat idha hadat la tasu la tasum wa la tusalli wa la tasum ashe ba idan tana cikin jinin al'ada ba ta sallah ba ta azumi ba sai ce fa zalika nuqsanu diniha in kin gane wannan shine tawaya addinin ta shi ne waya addininta to ba za su yi ba alhamis sharaɗi na biyar na azumi almusafiru fala ya jibu alaihi somu fi hali safarihi mutumin da ya zama matafiyi da ya zama to azumi bai zama wajibi a kansa ba a lokacin da yake tafiya fa yaqbi ma afdara fihi min al fi ayyamin uka sai ya rama abin da ya sha a cikin kwanakin ramadan sai ya rama bayan ramadan ya wuce idan ya dawo yana zaune a gida amma idan ya ce zai azumi ba laifi ba ne matafiyi idan mutum yana tafiya ya ga zai iya azuminsa ya yi to ba laifi ya yi ba bai saba ma Allah ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya yi tafiya kuma na jihadi tare da sahabbansa ne riwaya yace fa minna saim wa minna al a cikin makon da yake azumi a da baya azumi ya ce fana zalna manzilan sai muka sauka wani zango sauka a ci zango a huta irin tafiyar da ake yi daɗin nan shi ce nan faƙamal muftiruna waɗanda ba su azumi sai suka miƙe da aiki fabanau al'abniyata suka giggina shemomin da za a shiga a huta a kwanta wata ƙawar a zikaba sannan kuma suka shayar da ababen hawa amma wasu ƙasar sa'imuna su kuma masu azumi sai suka rafci manzo sama sai ya kalla sai ya ce zahabal muftiruna yau bil ajr shi waɗanda ba su azumi yau sun kwashe lada wannan aikin da suka yi muku sun kwashe lada ku ba ku yi komai ba kuna azumi kun gaji sannan wani sahabi yana cewa manzan Allah mun kasance muna tafiya tare da manzan Allah sama fa minna saim wa minna al-muftir fala ya'ibu saim 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im muna tafiya a cikin mu akwai masu azumi akwai waɗanda ba su azumi masu azumi ba sa rena waɗanda ba su azumi wanda ba sa azumi su ma ba sa ganin waɗanda suke azumi sun saba ma Allah haka suke tafiya da fahimta ba rijima so da idan mutum ya ga shi zai yi tafiya kuma zai iya yin azumi to ba laifi bane ko nan da china zai tafi ba a ce sai ka aje azumin ka ba dole amma an kaga za ka iya ajiyewa shi ce saboda shi azumi yana da wani yana da wata mu'ujiza yana da wani abu mai ban mamaki idan ana yin sa tare duka ga baki daya to kafi jin saukin sa kwarai da gaske shi sa na sha faɗin na na sha fadin wannan ina mamakin mutumin da ran sallah mutum zai ga mutane sun ci gayu ana ta ciye-ciye ana shaye-shaye ana kaiwa da komowa kawai shi yana azumi ya yi ji a ran shi kuncin da kawai mutum zai sa kansa ai ya ishe shi ka saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya hana ka kai ka ce sai ka yi jama'a 'yan uwanka musulmai sun yi nan kai kuma kayi nan gefe kage da matsala to shi sa idan matafiyi ya ga zai iya azumi to ba laifi ya yayi amma asali wajibi ba wajibi azumi a kansa a wannan lokaci mun gane ai as-sihhatu as na shida lafiya fal la yajibu alayhi as-siyam mara lafiya ba wajibi bane ya azumi fi hali maradihi a lokacin da bai da lafiya fa da sihatu idan lafiyarsa ta dawo ƙazal ayyaman lati aftara fiha sai ya rama kwanakin da ya sha azumi a cikin nasu waɗannan da matafiyi da mara lafiya su alƙur'ani ya kama ya faɗa faman kana minkum mariban aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin uka. haka Allah ya faɗe su su biyu duk wani wanda ba su ba to aka yi a cikinsu. an haɗa shi da su ne amma su Allah ya faɗi sunansa ƙarara da matafiyi da mara lafiya aka ce su sai su rama a wasu kwanakin na daban matafiyi ya rama a lokacin da ya dawo gida mara lafiya ya rama a lokacin da ya samu lafiyarsa to waɗannan su ne sharɗa da suke wajabta azumi musulunci hmm, balaga hankali tsabtata daga jinin al'ada ko jinin biki zaman gida sannan sai lafiya sharɗa nawa sharɗa shida waɗannan su ne shurutu wujubi sau azumi baya wajaba ga wani sai idan ya cika waɗannan sharɗa in waɗannan sharɗan suka cika ga mutum to shi kenan azumi ya waje ba a gare shi idan ya zama bai yi na wata rana ba to ya saba ma Allah sabu wanda yake babba Allah kaɗai san girman sa domin Allah ce azumi na shi ne in mutum ya ƙi kare shi da Allah al-mabhasu salisu mas'ala ta uku arkanuhu rukunnan aikin haji mun ce shar'i shine abin da sai an samar da shi sai ya samu sannan ake aiki to shi kuma rukuni a cikin aiki yake kamar gini yanzu wannan wannan sama waɗannan eh, bangwayen da wannan fila su suke ɗauke da wannan rufin ko da za a ɓangala wannan bangon to wannan saman zai samu matsala rufin zai rufin ɗin zai samu matsala a ɓangala wannan haka to rukunan azumi ginshiƙansa ababen da suke riƙe azumi wahiyar salasatu guda uku ne al'awwalu az-zaman lokaci lokaci rukuni ne daga cikin rukunnan azumi wa huwa shahru ramadana shine watan ramadan din idza sabata bi ru'yati hilalihi idan watan ya tabbata in an ga jinjirinsa in aka ce sarkin musulmi ya sanar da cewa an ga wata to an samu rukuni aw ikmali sha'ban 30 in kuma ba a ganshi ranar 29 ba to sai a cika sha'ban ya kai 30 لقوله صلى الله عليه وسلم سبب ما أيكي صلى الله عليه وسلم ياتي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقملوا العدة ثلاثين صوموا لرؤيته في أزمي إذا أكتي أنقوتا جي من يبياني با أنك جنش با إن أكتي أنجنش إن أكتي أنقأزي إذا متن أي قوتا ya zo ya ba da labari kuma mutumin nan adili ne mutumin kirki ne ba a masa shaida cewa mutumin banza ne shi shugaba ya yadda da shaidarsa ya ce a ɗau azumi to wajibi ne kai wannan yana daga cikin hukuku hukukun ru'at alar ra'iyya haƙoƙan shugabanni akan waɗanda suke shugabanta idan suka ce an ga wata to ka ɗau azumi kai azumi tare da su to kun ga liru'yatihi wa afṭiru liru'yatihi sannan ku aje azumi ku yi bikin sallah karama idan aka ce an ga wata fa in ghumma alaikum idan ranar duban wata ya zo rana ta zo rana 29 ga wata sha'aban aka ce a duba wata sai ya zama akwai rama akwai giragizai a sama akwai hadari sun sha makance ganin mutane da wata to me za a yi fa akmilu al'iddata 30 to ku cika kirgan ya zama 30 kirga ta zama 30 a kirga ay 30 sha'ban a cika shi ya kai 30 kun ga ƴan uwa anan wannan hadisin ya yanke hukunci akan cewa za a iya fara azumi a idan watan sha'ban watan da nake cikin nan yau ba muna 20 da 24 ba 24 to 25 26 27 28 29 to ranar za a fara duban wata idan aka ga wata da yamma to aka sanar to kashe gari gobe ta zama ɗaya ga watan ramadan idan aka duba ranar 29 ga watan nan sai ba a ga wata ba to yanzu za a ƙarasa sha'aban ya cika talatin ɗinsa cif manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mana na Aisha wata yana ashirin da tara yana talatin shi watan musulunci yan uwa malaman falaki masu bincike akan ganin wata suna magana a kan cewa wata rana ashirin da takwas ake haihuwarsa haihuwa aka ce idan aka haifi yaro baka zo barka ba sai kashe gari ko sai bayan kwana biyu yaran yana canza ko bai canza yana canzawa so da ka shi wata ana haihuwarsa 28 ne takwas ake haihuwarsa idan aka haife shi 28 to ranar 29 yake bayyana sai ya bullo sai gan shi ɗan ƙarami hatta ada kal'urjuni alqadi har ya zama kaman ɗan ganye na dadino haka ake gano shi cak haka ɗan karami shi yasa wani zubin in mutum bai tsaya ya duba da kyau ba waɗannan taurarin namu da muke da su na ɗan adam za ka hango su suna ƙyalli sai mutum ya ga ɗaya ƙyalli ya ƙyalla sai ce ya gan shi a wata unguwa can shekarun baya wani ya ya ce ya ganshi. aka ce ina ka gan shi ya ce a kudu na gan shi wai a kudu ya ga wata to ka ga wannan kenan to zai iya ɓoyuwa kuma saboda gamani saboda yanayin ranar lokacin yanayin bai da kyau akwai giragizai a sararin samaniya to abin ke faruwa shi kenan ba za a gan shi ba sai a cika talatin ranar talatin ba a ce ka je kana rubawa ba ba wanda ya saka ya cika kawai shi kenan saboda haka gobe dole ɗaya ga wata kun ji na ce dole kwarai da gaske sai zai mutum bai da rai amma ma damar mutum yana da rai wata ya cika talatin na sha'aban to gobe ramadan ɗaya ga wata kowa ya tashi da azumi ba ka buƙatar sai ma an faɗa maka cewa an ga wata to ana nan sai wani ya fito kuma ranar ɗaya ga wata an kai azumi sai wata ya fito ɓallele har ya kai isha'i sai ne ce kun gani ai an gan shi ranar ba su faɗi ba waye ce ma waye gani in ka yadda da bayanin da aka yi ta ranar 28 ga wata aka haife shi amma Allah bai bayyana shi ba sai yau ɗaya ga wata aka gan shi kwanan shi nawa kenan kwanan shi uku a duniya 29 30 sai ga wata to jaririn da aka haife shi aka faɗa maka cewa kwana uku yau da haihuwa baka zo barka ba kana tambayar uwar shi za ta ce maka ai da da hancin shi di a hancin shi da faske ke yake yanzu ka ga hancin shi ya nike wani zubin sai ka ji an ce ai ya saɗe ma ko ba haka suke cewa ba mata kaga ya canza sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce inna min ashratis sa'a an tanfukha al-ahillatu yace daga cikin alamomin tashin alkiyama a ƙarshen zamani wata in ya tashi fitowa jinjirinsa sai fito kulele mun fara ganin wannan alama ko batar ni na fara kirga wannan alama kusan shekaru bakwai da suka wuce ina ta bibiya za ka ga wata ya fito ran ɗaya ga wata sai ka zata uku ga wata ne ya fito ƙulele wanda 'yan shekarun baya-baya ba haka nake ganin shi ba kuma a irin waɗannan kwanakin kaga wannan yana gazgata maka faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna min ashraqis sa'ati an tanfukha al-ahillatu ga cikin alamomin tashin alkiyama kaga wata jinjirinsa in ya tashi fitowa sai fito bulele kaga duk sai ka tattara waɗannan karatuttuka to manzan Allah sama haka ya ce mana sai ce fa'akmilul iddata 30 ku cika kirgai ya zama 30 ku cika kirga gobe kawai sai a tashi ɗaya ga wata to kun ji saboda ka zamani shine rukuni na farko na azumi in babu zamanin babu ba ba azumi wanda ya mutu kaga ai bai kawo lokacin ba saboda ka shi ba azumi a kansa as-sani al-imsak rukuni na biyu na azumi kamewa wa huwa tarku jami'il muftirati Abin da ake ce makamewa shine mutum ya bar duk abinda zai karya masa azumi min akli shi kan mutum ya ci wani abu tun daga lokacin da alfijir yake to har zuwa faduwar rana wannan rukuni ne au shurbin ko sha kai ya sha wani abu da zai karya masa azumi au jima'in ko tarawa da iyali min tulu'il fajr as-sadiq tun daga ketowar alfijir wanda yake na gaske alfijir biyu ne akwai alfajir sadiq akwai alfajir kajib alfajir kajib yakan bayyana kafin alfajir sadiq alfajir kajib na ƙarya kenan yakan fito ne idan ya fito sai ka kalli gabas sai ka gan shi wani haske haka sha sai baji haka ya buɗe kamar yadda gezar wato bindin dila dila in ka kula dila ai za ka ga bindin shi yakan yi wani yana da gashi da yawa ko wani zubin za ka ga ya girgiza shi haka to haka yake yi a gabas sai ka gan shi girgi sai ya yi ba za shi ka bis ka zanabis a abin na a eh, asirhan kai kamar kamar kamar kamar gizar eh, bindin eh, dila to daga nan kuma sai ya bata to wannan na ƙarya ne shi ko alfajir sadiq shine wanda yake fitowa shi haka yake fitowa a hankali a hankali yake fitowa sai ya rika buɗewa, ya rika budewa kuma shine yake marana shimfiɗa cansa shi zai ta tafiya har rana ta bayyana yanzu misali har yanzu a cikin hasken shi miki, tun daga rana nan ba mu ganta ta bullo ba to shine alfajir sadiq to idan ya fito daga wannan lokacin to wannan lokacin ya haramta mutum ya ci ya haramta mutum ya sha ya haramta ya tara da iyalansa wannan rukuni ne ila gurubi shamsi zai kame har zuwa rana ta faɗi A salisu na uku rukuni na uku an-niyyatu niyya wanda muka fara magana akan ta jiya وهي أن يشعر Annahu قلبه ya sumu? ibadatan lillahi ta'ala abinda ake nufi da niyya mutum ya ji a ransa cewa zai yi azumi domin bautar Allah kawai shine niyya <laughs> ka ji a ranka cewa azumin nan ibada ne kuma insha Allah zan yi gobe to shikenan kai niyya wala budda an tasbiq al-fajr dole ne niyya ka ta gabaci asuba eh kada mutum ya kwanta ya ce to shikenan mu dai an ga wata zan tashi da azumi a'a ka tashi ka ji a ranka cewa za ka yi sahur yawwa kuma ibada za ka Allah subhanahu wa ta'ala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya ce mallam yi bayyata siyama ƙabla alfajiri fala siyama lahu duk wanda da yi niyya ba kafin alfajiri ya keto to bai da azumi bai da azumi rawahun nasa'i huwa sahihun وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عمر يتشي لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر با وند أزمين شزي إنجنتا سي وند نيا كافن الفجر يكيتو mutum da daddare ya ji a ransa cewa tabbas gobe insha Allah zai yi azumi to shi ke yayin niyya kuma azumin nan dama ibadar Allah ce zai yi wa kala shehu islami ibn taimiyya ta rahimahullah malai ibn taimiyya ya ce wa man khatar ji kalbihi annahu sa'imun gadan faqad duk mutumin da ya ji a ransa cewa zai yi azumi gobe to yi niyya kaga niyya a shi abace mai sauki inda matsalan niyya ta ce don wa kai wannan ita ce matsalan niyya duk abinda yake ba da wahala kenan a niyya me ka kudurta wa kake ma ibada amma ji a rai za ka yi ibada yanzu misali ka ɗau buta za ka yi alwala me za ka ɗau buta? Eh? za ka yi alwala don ka yi sallah to ne niyyarka haka nan kawai za ka ɗau buta za ka ci abinci za ka ɗau buta abinci za ka ci kawai sai ka ɗau buta ka riƙe kaga cokali ake ɗauka ai in za a ci abinci ko kaga da ana macin abinci niyya to ɗauka cokali shi ne niyyarka da ka gabuta a hannunka to kai niyyar yin alwala za ka yi sallah don Allah maɗaukakin sarki to matsalar ita ce dan wa za ka yi a nan ne ake faɗa da shiɗan yan uwa wallahi shiɗan da kake ganin shi mugun bawa ne in ka tashi za ka yi ibada so sai zo sai ya rika ce maka ma ai ba don Allah za ka yi ba shi da shi fa wai yake faɗa ma a zuciyarka wai kana da wai ba ai ba dan Allah za ka yi ba ko ya sa maka kaji kana son mutane su ga abin da kake yi ibada ce ta Allah amma kawai sai ya sa maka kaji kai a duniyan nan ba wanda kake son ya ga kana yin wannan aikin sai wani sai wasu su gane fa kana yi da kai ma ana nan fa kai ma da kai ake wannan abu ko ba abin da za ta sina na maka ko kuma kawai sai ya zo kila akwai wani roma-roma da ake samu an yi aikin na duniya sai ya sa kawai ka daina kallon abin da Allah zai baka sai ya sa ka kallon abin da za ka samu na wannan roman na hannun mutane shi ya sa magabatanmu suke cewa akwai aiki da yawa da za ka gan shi ya kama da aikin lahira amma duniya akwai kuma aikin da zallar aikin duniya ne amma kuma sai juye zama na lahira niyya ce take bambanta su yanzu mutumin da zai zo ya karatun alkur'ani karatun alkur'ani zallar ibada kawai da kayi karatun za a baka lada amma sai shaidan ya zo ko ya sa maka ka kalli wani abu yanzu misali musabakokin da ake yi tun zai zo ya karatu karatu kamar na sahabbai amma a zuciyar shi ba abin da yake tunani sai sakamakon da za a shi. kaga ana tanafusi ta kai ma ana yi ma wasu za su zo yanzu ana sawa a makaga mutum ya sa a my status ana bayani ana irin yadda ake da chelsea da da ce kuke ce mata barcelona da waye ana faɗin su to haka aka koma ana tanafusi kai wannan bala'i karatun qur'ani ya koma wannan halin akwai tashin hankali a ciki kuma mutum ya zo ya zauna kujeran nan fa burin shi bai kada wani ni in yi na ɗauke kai na baya haka ne ko ba haka bane ni na hau na zo ina wakiltar jihar mu kai kuma ka zo kana wakiltar jihar ku to a cikin kokon zuciya ta so nake a ce ni ne na ɗaya ni ne gwarzon shekara kai kuma kai ne kai na baya akwai musulunci a cikin wannan to kaga akwai matsala akwai matsala to niyan nan yan uwa wallahi sai mun yaƙi shaidan sai ka ji a ranka cewa baka ka buƙatar wani ya be ka a aikinka kuma baka ka buƙatar jin tsoron wani ya zarge ka a cikin abin da za ka Allah to a lokacin niyyar ka ta inganta amma in kana da wani kana jin zuciyarka wani na da rabo a aikinka to wallahi baka da ikhlasi kuma niyyar mutum na da matsala so kake yi wane ya gani ya ji daɗi ko ya ce eh ashe kai ma da kai ko ya yabe ka ko ya baka wani abu kuma aikin Allah akwai haɗari a cikin Allah ya tsare mu kuma ba waɗanda ba wanda shaidan ya fi kai ma bara fiye da mutanen kirki mutum zai sha giya zai riya mutanen kirki su suke su shaidan ke faɗa da su a niyyarsu malamai masu aikin addini masu dukiya waɗanda suke ba da gudunmuwa duk wani wanda zai ma addini aiki mutumin kirki to da shi ɗan yake faɗa ko ya hana ka kayi ko kuma idan ka zo za ka yi sai ya ɓata ma aikin ta ɓangaren niyyarka to sai mun tama kanmu addu'a mun tama kanmu addu'a kullum mutum ya ta addu'a Allah ya tsare shi Allah ya kare shi daga shirin wannan mugun bawa ɗan. Tuniya kenan na da lokaci mu ci gaba المبحث الرابع مستحباته ababan da ake son ayi a azumi abinda ake cewa mustahabbi shine abinda in kai za a baka lada amma idan baka yi ba baka da laifi mustahabbi kenan abinda aka so ayi lisawmi mustahabbatun azumi na da ababan da ake ayi a cikin sa ba wajibi bane amma yin su wahiya sune al-awwalu sahur na farko shine sahur wata ahiruhu da kuma jinkirta shi kada mutum ya tashi karfe biyu ko karfe ukun dare ya ce ya ci abincin sai ci gaba da bacci a'a an fi son sai gab da asubahi sannan sai ka tashi sai kai buɗe baki kai sahur kai fa'idar sahur ita ce ana son ka samu ƙarfi eh shi yasa idan ka san abinci mai nauyi yana maka amfani ya daɗe a cikin ka bai narke ba to kai sahur da shi idan kuma ka san yana baka wahala to ka samu abu mai ƙasa kasa. wanda bai da nauyi sai ka yi sahur da shi za ka ga likitoci sukan ba da shawarar me ya kamata ma mutum ya sahur da shi wannan ba laifi ba ne liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sama ya ce ta saharu ku riƙa yin sahur fa inna fi sahuri barakatan domin a cikin yin sahur akwai albarka malamai sun tattauna akan albarkan nan wasu suka ce albarkar ita ce ƙarfin da zaka samu na yin azumi wasu suka ce albarkar ita ce a daidai lokacin in ka tashi zaka yi tafsir zaka iya istighfari kai addu'a kai salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce albarkar sahur ɗin ita ce ƙila ba kai sallar daren ka ba to sai kai wasu kuma suka cikar ita ce za a riƙa haɗuwa a yi sahur ɗin tare kamar yadda ake a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Anas yana ba da labari ya ce manzo Allah sama ya tashi zai sahur sai ya ce je ka nemo min wasu mu ci abinci tare da su anas ya je kira wasu suka yi sahur suka gama sai mai riwaya ya tambayi anas ya ce a tsakanin gama cin manzon Allah sallallahu na abinci da kiran sallah da aka yi ya kai ne wasu ya ce qadar 50 aya qadru 50 aya kamar ka karanta ayoyi 50 fa'idar dai kawai hadisin yana nuna cewa me a cikin albarkar za ku haɗu ku ci abinci tare ko da da iyalanka ne to duk yana cin albarkar da ake samu a cikin sahur والسحور هو الأكل قبل الفجر أبن دا أكي تيما سحور تيني تين أبن تكافن الفجر أن كراشي دا سونا اللوك تنساني أي السحر نجيناهم بسحر السحر شيني قبل الصباح to kaga lokacin ake sahur sunan shi ya bayyana lokacin da ake yinsa sa ya sahur yakunu sahar lokacin da ake cin abincin sahur shine gab da asubahi so daga kada mutum ya ci abinci da wuri karfe ɗaya ko karfe biyu karfe uku shi ke ne ya sisi a ba sahur kai ba ka sake cin wani abinci ne kawai amma in kana son ka samu albarkar sahur to ka bari sai gab da asuba sannan sai ka tashi kai sahur ɗinka asani na biyu ta'jilul fitr gaggauta buɗe baki kakka bari sai idan taurari sun bayyana لقوله صلى الله عليه وسلم سبود فدم مثلا يشي لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر mutane ba za su gushe ba alheri na samun su matukar suna gaggauta yin bude baki kai wannan tausayi ne na shari'a so da ka ba daidai bane ka bari sai rana sai dare yayi gari ya duhu sannan ka ce zaka ci abinci a dare yana farawa ne daga rana ta faɗi eh, haka manzo Allah sama ya kasance yana yi akwai mutanen da suke ganin cewa ba za a yi sahur ba sai can dare suka ce ya Allah ce sun ma'acin musu ya mai illallai to kaga in dai illallai ne suka ce wai ila na fa'idantar da gaya kaiwa matuka to kaga sai su bari sai lokacin sahur sannan sai su buɗe baki shine ila din amma manzon sama ya fassara ilallai illallai din gashi a hadisi sannan manzon Allah sama yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im idan dare ya zo ta nan yamma ƙwarai dare ya zo ta yamma mai ke nan rana ta faɗi sannan wa'adbaran na haru min hahuna sannan yini ya tafi kaga rana dai ta faɗi kenan nan ce faqad a tsara saim tun daga lokacin Allah ya daina ba mai azumi lada in ka ci gaba da yin azumi a lokacin yin wabban za ka ke sha so daga da zara an kira sallah da magriba to ka yi buɗe baki ai akwai buɗe baki dama ko mu al'adarmu akwai buɗe baki akwai buɗe ciki ko biyu ne to sai buɗe baki aka ce ka yi a wannan lokacin buɗe ciki kuma sai ka je duk lokacin da ka ga dama ka ai an gane buɗe baki da buɗe ciki ko eh akwai buɗe baki akwai buɗe ciki الثالث mustahabbi na uku na azumi addu'a inda al-iftar a lokacin da aka yi buɗe baki mutum ya addu'a wa huwa zahaba zama'u wa bitallat al wa sabata al-ajru insha Allah shine abin da ya inganta zahaba zama'u kishi ya tafi wa bitallat al sannan jijiyoyin da suke son a su sun juku wa sabata al-ajru insha Allah kuma lada ya tabbata in Allah ya so addu'ar da ake kenan an yi buɗe baki malamai sun tattauna ana yi ne kafin a yi buɗe baki ko bayan an yi hadisin yana nuna bayan an yi ne tunda da ka ce zahabar zama'u idan baka sha ruwa ba ko baka ci dabino ba zahabar zama'u ma zahabar zama'u kishi bai tafi ba to kage idan ka yi sai kai wannan addu'a amma da yawa mutane suna mantawa in suka bari sai bayan sun yi buɗe bakin a riƙa tuna ma juna zahabar zama'u وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أدأت من يسوكي ينزلنا zaka haddace ta. kuma za ka yi kwanaki talatin ko kwanaki ashirin da tara kana yi kaga za ta zauna maka dara sannan wannan addu'a bayan ita kana da damar ka yi addu'a an faɗa mana jiya cewa salatu da awatin mustajabatu addu'o'i uku ana amsa su akwai ne da fa'il azumi mai azumi kai yi wasa da addu'a lokacin da ya buɗe baki ka gama buɗe baki ka yi buɗe baki ka ci dabino ko ka sha ruwa to abin da ake ko ka ci wani ɗan malaman malamanmu suna cewa ba a san mutum ya fara da mamastatun na'am abin da wuta ta fara ta ƙona shi ta taɓa shi abin wuta ta taɓa shi ba a san mutum ya fara buɗe baki da shi shi yasa abin da aka fi so rutsaf dabino ɗanye ɗanyen dabino idan ba a samu a rutsabu ba sai a samu attamara a samu busasshen dabino amma asali rutab ake nema wanda ya taba zuwa wanda ya je saudiya a cikinku za ka ga irin dabinan da suke gabatar ma da mutane in aka baka uku ka ci to baka ma bukatar buɗe cikin duk kayi da buɗe bakin da buɗe cikin shi ke nan shi yasa a majalisan masallacin manzo Allah sama a Madina da Makka kaga ko shi zaka ka ga ana karatu har ranakun da ake azumin alhamis da litinin to a wajen ake buɗe baki sai a kama wani ɗan shayi kofi kofin jarirai <laughs> wani ɗan najeriya ya ce ce ce kawai suna kama mutane shi ni ya zai in gane na sha shayi ba kamun katon kofi ba <laughs> to dan kofi ne haka ɗan tambulan za a baka sai a baka da binai manya-manya tula-tula guda uku ɗanyu ga zaki in ka ci wannan dabinan kawai sai ka ji ka kuma baka bukatar komai saboda komai akwai a cikin dabina akwai glucose a ciki hmm? kayan ka sha glucose ai yana maganin yunwa yana maganin ne yana maganin kishi sannan ga ruwan zanzan ka sha shi ce ma garin daɗi na nesa Allah kusanto mana da shi so kun ga shi ne wannan so daga ka in kai wannan ka yi buɗe baki to daga nan sai mutum ya addu'a a nan don Allah muke jawo hankalin mata waɗanda suke ji ko wanda za su ji mata da yawa wannan albarkan na kubuce musu saboda sakaci irin nasu ba za su tashi su kintsa abin da za a yi buɗe baki da shi ba sai lokaci ya ƙure musu lokacin sallan magariba ya ƙure musu suna kicin a yi buɗe baki suna tsaye a kicin ko suna zaune a cikin kicin wannan addu'ar da ake yi ake so a yi kina da buƙatar ki ma 'ya'yanki addu'a a wannan zamani kina da buƙatar kima mijinki addu'a yana da buƙatu kima kina da buƙatunki ƙasar mu ta Najeriya tana da buƙatun zaman lafiya da ƙarin arziki to amma mata da yawa sai su ƙara wannan abin a hidima kicin duk wannan albarkocin ba su same su ba amma idan kika kintsa shi sa ji an gaice ni wata muhadara ta mata na ji ta yadda mace za ta tsara lokacinta a ramadan to wannan yana ciki ki tashi ki kintsa abubuwan ki da wuri ki kammala abubuwan ki ko lokacin da za a kira sallah kin gama komai sau daga zaki buɗa baki daidai yadda kowa zai yi sannan kuma ki samu wannan albarkar ta addu'a don Allah mata ku yi wannan kun taimaki kun taimaki kanku kun taimaki mazajenku kun taimaki 'ya'yanku kun taimaki ku domin a wannan halin da muke ci ba wanda bai bukata addu'a 'yan uwa dama tun da Allah ya duniyan nan kowa na bukata addu'a Allah fi shi yake da kai in baka roƙe shi ba to kaga mu yawaita addu'a mai amfani da wannan damar Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wa sallallahu wasallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in muna fatan kila zama biyu nan gaba mu gama littafin muna fatan haka insha Allah amma yayi zama ɗaya. to kaga dai ba laifi duk da akwai mas'aloli ne da za su yi shigowa wani zubin za a ji na tsaya dole wani abin yana bukata sai an yi bayani mai tsawo ba kawai a dogara da abin da aka faɗi a cikin littafi ba wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh